Auren tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani tsintsiya. Masu sauraron zanzaya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu makiyaya da manoma a jihar Kaduna a kan shin ko ƙoƙarin da ake na keɓe wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a makon jiya kun ci wasu ra'ayin. sunana na Babangida mai tarakto ai rikicin fulani da manoma ba bakon abu ba ne saboda bafulatani a da in yawa manomi barna mai unguwa ke sasunta abin yanzu wannan ba rikicin su bane an sa siyasa ne a ciki ba ma rikicin fulani da manoma bane ba ko can dama da ake rikicin ba wai rikici ne ake ba a manomi da makiyayi an saba makiyayi yayi barna manomi a je wurin mai unguwa ya biya shi ina bafulatani ya san ya samu bindiga in banda halin siyasa idan aka sama musu wurin kiwo mai kyau amma a yi kokari 'yan siyasar da ke sa wannan rikicin a raba su da shi tukunna sai an yi maganin 'yan siyasar da ke sa wannan rikicin to fulani dama can da manoma ai zamana ake lafiya su sunana ku ba gobiri ba wahala gona ba ta ishe makiyayi sai dai shi makiyayi shi ishe gona saboda haka nan wurin ni ina ganin lahin makiyaya ne ne sun taɓa min ɓanda sun canye min tun matiri ba ra gaba ɗaya ba ɗaya ne suna ta aisha mu gwamnati mu kuka gare ka ga allah muka muyiƙa ka kawo ka bude mana mu labi muke so da zaman lafiya da inda shanu mu suke sha ruwa mu muna son bukata haka domin don shekara ashirin inda muke mu kan nan imna muna zaune wuri daya to me ake son mu yanzu idan da ciyawa alhamdulillah in za ku ba mu ciyawa mu shi dabbobi su kokoci mu zaman lafiya muke nan da muke so suna na karima in an hana mu yawo za a taimaka mana da aki da komi saboda ciyawan da kuke zubawa za ku ba mu to hai an ba mu komi da komi ciyawan da wurin da za mu sa shanu kuma mu zauna lafiya in dai da ciyawa in ba ciyawa za mu tafi yawo ni za mu zauna wuri sunana ishaqa yusuf gaskiya wannan ba shawara ba ce mai kyau babbar shawara da ta kamata a buɗa ma fulani labukansu inda za su bi su je kiwo su dawo in aka buɗa musu labin inda za su bi kiwo su je su dawo da wurin da dabbobin su za su rika shan ruwa to wannan an nemi zaman lafiya amma yanzu in ka duba halin da ake ciki duk labin da ka sani yana da faɗin mita ɗari ya dawo ko mita ashirin bai kai ba ka taso dabba da ta wuce ɗari ya za a ce ba za ka taɓa gona ba kaga ba zai yiwu ba in ana son zaman lafiya shine a buɗa ma fulani labin su inda za su bi su je kiwo su bi su dawo gidajensu su bi su je su sha ruwa shine zaman lafiya amma an turke su guri guda yaya za a yi a ba su abinci akwai abin da muke kira waitini da fillanci akwai abin da muke kira hirtini da hillanci hirtini kafin ka tahi kiwo idan gari yawa za ka tasa dabbobin ka dan tahi a tura 'yan yara ƙanana su je fisha kafin rana ta yi zuwa kare tara goma su dawo da shanu manya su ɗauka su tafi kaga shi kan shi wannan gurin ma babu to bare wurin kiwo sunan Alhaji Musa Salaka Shuri yau ashe kuma mu ba mu da walwala a kashe mu a kashe mu da canan mu kuma mu ba za a bar mu lafiya ba menene irin wannan al'amari wanda mu ma 'yan ƙasa ne haka wannan bai dace ba a bar mu kamar yadda kowa yake shin abin sha a ƙasa kowa da kowa yake zana lafiya da iyalan shi to mu a bar mu zana lafiya da iyalan mu ko gwamnati ta yi yunkurin yin haka to akwai su manoma da wasu kabilun da suke hana mu sakewa idan musamman idan sai ga mun fita kiwo da shanun mu jama'a assalamu alaikum sunana kabiru mai neman na jefa da kamar banjos sama ma fulani wurin kiwo ne ana ra'ayi ba shine mafita ba ni manomi ne ni kuma makiyayi ne hanya mafita mafi daidaituwa akwai garurruka da aka tsatsara a ƙauyaku da kuma manya-manyan gonaki na manyan mutane da aka saida wanda wasu sarakuna suka yi amfani da wannan damar da wasu gwamnoni da camomi na lokal gama suka saida ma da masu ƙarfi aka toshe hanyar labi da fulani suke bi daga wannan jiha zuwa wannan jiha ko daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa wanda tun lokacin turawa yadda kakanninmu suke ba mu labari turawa na mulkin mallaka su suka tsara suka fitar da wa'annan labuka da wurin kiwo don a samu maslaha tsakanin manomi da makiyaya saboda da manomi da makiyayi kamar hanta ne da jini duk wanda yake tunanin zai iya raba su to ni dai ana tunanin yana yaudarar kansa ne saboda manomi yana daji kullum makiyayi yana daji kullum yan uwan juna ne amma wasu sun amfani da wannan dama suka yaudari manoman suka saida musu da hanyar shanu wadda suke bi shekara aru-aru wasu kuma in makiyaya suka taso misali daga mali suka faɗo nijar ba inda za su hara sai najeriya domin su nemi dausayi inda za su ciyar da dabbobinsu don su zauna lafiya to duk sai aka toshe wa'annan hanyoyi to makiyayi da wani ma kakan shi ne ba hanyar ya mai kwatance ko mahihinsa ya ce in ka je ka bi ta gari kaza ka bi gari kaza za ka bi ta gari kaza sai ka tara an toshe wannan hanyar to da ka nemi ka ratse ma wannan hanya gonan wasu za ka shiga kana shiga gonan nan kuma matsala ta faru a matsayinka na bako hanyar da kake bi ko kuma aka saba bi da kai tun kana yaro sai ka tara an rufe ta dole za ka ratse ma wannan gari ko wannan gidan gona da aka saya aka rufe wannan hanya a suna na alhaji adam yaro kuma manomi ne abin da ya kamata shine makiyayi akwai hanyoyinsu da suke bi kuma akwai tun akwai gengu akwai reserve na gwamnati daman da aka bari wanda dabbobi suke kiwo idan an cire burtaloli an bar wa'annan reserve din to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya inda makiyayi yake kiwo an nome shi kuma ba shi da zabi shi ma kuma mutumin kasan ne babu inda zai je akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da fulani suke bi sun riga sun nome saboda aka ba ne in zai bi kai da kake da gwanan ka da yake kan ka'ida da doka an toshe kuma hanyar da yake bi to in ya tashi wasu gwanan ka dole sai ya yi maka ta'azi dole a zo a cire burtaloli wanda masu karfi suka ɗebe makiyaya kowane bafulatani da yake a kasar na a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwon su da kuma inda suke zuwa kiwo kuma duka an biya nono makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka a nan zai kiwo kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya abincin zai kare kiwo ba zai zanna guri ɗaya ba yan magana ce an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba a dai cire musu hanyoyinsu da aka suka saba bi kamar yadda suka saba amma muddin a ce an killace mai noma da mai kiwo ba za zanna lafiya. sunana honorable khalil muhammad bello national president kullum allah katin riyar association of nigeria wato shugaban kungiyar da ake kira kuyan Allah na tarayyar Najeriya. Kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma kuma mun a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiwo a jihohi mun karɓi wannan mataki yadda ya kamata duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne amma abin da muke so tukunna kafin a yi shafi ainihin waɗanda muke da su gabatar grade reserve a fara mayar mana su tukun dukkan wani mutum da ya mamaye gurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burtali ya mai da wannan burtalin gona ko gwamnati ta kafa kwamiti mai karfi na a matakin ƙasa wanda zai kunki jami'an tsaro na ss da 'yan sanda a bi da makiyayan wakilansu a fitar da sarakuna a fitar da wannan wurare asalin su yadda yake da tukunna kai da ni mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar waɗansu su samu a matsala Abin da ya sawwaƙa yana sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ikara alli alice ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya.